Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana Shinaki muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa jami'an ma'aikatar kuɗi ta ƙasa sun kira wani taron manoma labarai yau a yayin da yajin su na kwanaki biyu ya zo ƙarshe. Kwamitin kula da annobar cututtuka a jihar maraɗi ya gudanar da taron bita kan annobar sankarau a Dipatama Ɗima da Rumfa. A shirin musamman akwai rahotanni kan ranar likitoci masu karɓar aihuwa da ake ta yau biyar ga watan Mayu a duniya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A jiya kwamitin da ke kula da annobar cututtuka a jihar Maradi ya gudanar da wani taron sa a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar wato ta jihar domin yi bita a game da annobar cututtuka ko wato cutar sankarau a difatoma din madarunfa wadda a baya bayan nan wato a bayan nan ta cikin annobar wannan cuta. a sakamakon haduwar wato an gano cewa har yanzu cutar na ci gaba da kama mutane a wannan yanki Dr. Idi e Kalla, daraktan ma'aikatar lafiya ta jihar Maradi, ya yi wa wakilin Muhammad Maman ƙarin bayani. Mun ga a satin da ya gabata mutane 94 suka kamu, alhali kuwa satin da ya wuce muna da mutane 88 ne da suka kamu. A ɗaya ɓangare kuma a cikin wannan sati mutane 92 suka kamu, abin da ke nuna cewa abin sai ƙaruwa yake yi. Kamar yadda aka yi muna alkawari a ɓangaren magabata a ranar talata magunguna za su iso a yamai. Sannan sannan za su iso muna a nan ranar laraba tuni muna da magunguna sai dai kun san a cikin irin wannan yanayi ya kamata a zauna a cikin shirin ko ta kwana a horar da ma'aikata sai dai babban matsala da muke fama da ita shine ba san wanda zai ɗauki nauyin shaushawa ba duka da yake msf ta yarda da kuma jami'ai na cikin gidajen likitoci zuma duka sun yarda bisa wannan aiki A shi Alhamis ne aka kawo ƙarshen yekuwar gwajin binciken cutar daji wato kansar na ma'aifa da na nono a cibiyar kula da lahiyar iyali ta Zandar. A tsawon kwanaki uku kimanin mata ɗari uku ne aka yi wa gwajin kyauta, sai da daraktan cibiyar ya bayyana cewa gwajin zai ci gaba a cikin mako musamman a ranar wato Alhamis. Dr. Idrisa Hassan ya yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin bayani. Duka matan da ke zuwa a nan wajen gwaji muna karɓar su da hannu biyu-biyu kuma ku duba ku da kanku. Yau ya yi kwanaki uku kenan tun da safe da muke karɓar su har zuwa da maraice. Muna yi wa matan gwaji akan cutar kansa ta mama da kuma ta mahaifa. Sannan abin da ya shafi cutar kansa ta mama muna koyar da matan yadda su da kansu za su iya yi wa kansu gwaji. Saboda haka duka matan da suke zuwa nan muna yi musu gwaji sannan kuma muna gwada musu yadda za su yi gwaji da kansu. Ƙungiyoyi guda uku na jama'an ma'aikatar kuɗi ta ƙasa sun kira wani taron manema labarai yau a nan Yamai inda suka taɓo maganar rashin aiki da doka ta shekarar dubi da uku da ta jibanci baiwa jama'an ma'aikatar kuɗi waɗansu kuɗaɗen alawus na ƙarin kuzari duk da hukuncin da kotun koli ta yanke kan haka a ranar takwas ga watan maris da ya gabata zakari mamman muntari sakatare janar na kungiyar sinatef ya muna ƙarin haske kotu ta bar cewa abubuwan da aka yi wajen shekara goma da suka wuce ba daidai bane ba a komo a gyara kuma ba wai ta ce bane ba kamar wani shawara ne ta bara a'a ta yanke ne ta ce dole a tsaida a komo a yake da doka shi kuma ya ce a ba ya tsaida ba kuma ba abin da za a yi da shi tun da ce mu je mu yi yajin aiki a har kwana ɗari ba abin da za a yi kuma shi ba abin da za a mishi kan wannan doka lalle mu ba yara bane amma a wurin shi shi da yake babba minista mu yara ne duk lokacin da wata matsala ta hito kai babba kai ne kamata kai hakuri ka kalli yara ka janyo su ka janyo janyo hankalinsu to yanzu shi ne yake hushi ya ce dokar baya bu ba to mu kuma yan ƙasa ya zami kenan in ya ja muka ja kuma mu muna da gaskiya shi bai da gaskiya mu da gaskiya mu bubu mu bari shi yana ganin cewa shi babba ne ba abin da za a yi da shi kuma bai bari a kago ba karamin matsala ba cewa Kamar yadda muka bayyana a shirin na jiya, masu amfani da wutar lantarki na fuskantar matsala sosai sanadiyar yawan ɗaukar wutar lantarkin a kwanakin baya-bayan nan. Dangance da wannan lamari a jiya, babban daraktan kamfanin Nijalek Hassan Halid ya tattauna da abokan aiki na gidan talbijin na ƙasa inda ya bayyana dalilan wannan matsala da kuma matakan da aka ɗauka. Abin da muke son tunatar da jama'a da farko dai shine wannan tashar ta goru banda megawatt tamanin ne ya kamata ta samar sai kuma injuna uku da suke iya samar da megawatt talatin sai dai a cikin ƙoƙarin da muke yi kawai injuna biyu ne kaɗai suke iya yin aiki don haka ana iya samun ɗauke wutar lantarki lokaci zuwa lokaci matsalar da ke akwai dai da farko dai wajen daidaita wayoyin da ke kawo wuta ne daga Najeriya. Ganin irin wannan lokaci da muke ciki don haka shi ne ke nuna cewa irin matsalolin roke wutar lantarki da ake samu ina tunanin tare da taimakon Allah bayan lokacin zafi zuwa ƙarshen wannan wata yanayin zai daidaita. A ranar Laraba da ta gabata ne aka kafa wato ko aka kaddamar da reshen babbar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a hukumance a garin Agades. Hakan wata amsa ce ta buƙatar kawo tallafi ga baƙin haure da ke wucewa ta wannan jiha, in ji gwamnan jihar Agades wato Sadu Saloke. To sai dai ra'ayoyin magoya bayan ƙungiyar fararen hula sun bambanta dangane da wannan mataki. Sai mu saurare su. Kash, mun yi da na sani, ba tsari ne ba da ke birge mu, a yayin da a cikin ma'aikatan ƙungiyoyin muna ƙalubalanta yadda suke gudanar da ayyukansu. Suna zuwa ne da mutanensu tun daga Yamai ko daga Senegal ko kuma daga waɗansu ƙasashen waje. Ba ma amfana da komai, ba sa aiki tare da ci gaban karkararmu. Tsari ne da ya kamata a duba saboda babu mutumin da yake cikin matuƙar buƙata da ya kamata ta a taimaka ma fiye da wanda ya tsinci kansa a cikin gudun hijira wanda ya bar gidansa ya baro iyalinsa ya baro kasarsa to mutum ne da yake da matukar bukata kuma ya kamata a kula da shi. A jiya Alhamis ne wani abin al'ajabi ya faru a unguwar Kuran Nor a nan ya mai inda wasu mutane suka yi ta dukar wani mutum har lahira suka kuma kona gawarsa. Mutanen ɗan kimanin shekaru talatin a duniya kamar yadda aka bayyana. Hakan ta faru a gare sa ne bayan shi ma ya hallaka mai gadin makarantar sai CAG Onze har lahira. Ga ƙarin bayani tare da mai unguwar a da Habibu Garba. Mutum ne wanda bai da cikakken hankali, koyaushe yana zawa a wajen mai gadi. Har jiya ya yi rame yana kwasar ƙasa a wajen, sai mai gadi ya ce masa ba a rame a nan. Ana haka sai kawai mutumin ya harar ma mai gadin da duka har ya kashe shi. To, da ‘ya'yansa manya suka ga haka, su kuma sai suka farma wannan mutuna. har suka kashe shi daga baya kuma suka cilla masa wuta a gaskiya irin wannan abun bai kamata ba babu daɗi ko kaɗan abun yana ba da tausayi muna iya ƙoƙarinmu domin kada irin wannan ya sake faruwa idan akwai fahimtar juna a cikin wannan lamari to da haka bai faru ba a gaskiya wannan bai dace Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi Allah wadai da wannan aika-aikar da ta kai ga salwantar rayuka. Kani Abdullahi shine shugaban kungiyar Kwad ya yi wa Habibu Garba wannan bayani. Rayuwa ce aka fita kuma da zarar aka fitar da rai to ba shakka an taka haƙƙin ɗan adam mafi muni. A zahiri an ƙona mutumin ne ƙwarmus saboda aka ce shi ma ya wani mutum ne. Abin da ya sanya su kuma waɗancan suka yi ƙoƙarin ɗaukar hukunci a kansu. Alhali kuwa muna cikin mulki ne na 'yanci. Ya dace a ce shari'a ta yi aikinta saboda ko an kashe maka mutum baka da 'yancin ka kashe mutum sai daidai shari'a za ta yi aikinta ko kuma wanda ya aikata abin ya gurfana a gaban shari'a tare da wancan bangaren a yi muhawara a kotu a lokacin ne shari'a za ta yanke hukunci. A fagen wasannin ƙwallon kafa a ƙarshen wannan mako za a yi karo na gaba da na kusa da na ƙarshe wato a kumbalar cin kofin ƙasa. A nan mai a yau Juma'a sun dafa za ta kara da yasa Nijelek a Stade General Sani Kunce. Sannan Sahel SC ta fuskanci gorzo FC a Stade Municipal. Gobe a yasa JNN za ta kara da yasa Dandi ita kuma yasa Duwan ta gwabza da US JN. a ranar lahadi bakwai ga watan mayu racing as wato racing za ta kara da as police sana as fan ta kara da jenis sportive de tawa har ila yau a ranar lahadi a garin arlit kokana za ta fuskanci espoir yanzu kuma sai a dakacin mu. Shirye-shiryen Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Yau biyar ga watan Mai ranar likita ce mai karbar aihuwa wato Sash fam a duniya. Manufar wannan rana shine wato nuna mahimmancin masu karbar aihuwa domin inganta lahiyar iyali a duniya baki ɗaya. A nan Nijar mata da dama ne suka rungumi wannan aiki kamar Hadiza Waiba da Maimuna waɗanda suka yi muna ƙarin bayani kan aikin nasu kamar haka. tun muna yara da farin ba san ko menene sajifan ba akwai kuzin in mu mai aihuwa gida in tana aihuwa muna taya muna leƙa ta ne mu gani menene take cikin ɗaki sai da mun ka gani aihuwa ne sai daga baya tana aihuwa tana zub da jini sai mutane suku ce yanzu ya kamata in ta hara nakuda a kai ta likita kun so ana ta yi nakuda wata rana yara suna bin mutum muna tahiya hakan ga kawai sai na ga aikin ya shiga mini rai ina so in yi shi yanzu da na yi da karatu na na ta yi na yi formation ina na truazan na ida na hito sajifan. ina jin farin ciki aikin nan ina son shi yana burge ni saboda akwai taimako da yawa ciki ya kamata wanda yake yin shi ya samu zuciya mai kyau tun da ceton rayuwa ne mace da yaro duka rai ne kowanne ya kamata kai kokari a yi soben shi a samu uwa da ɗa duka lahiya lau na zaɓe aikin likitan karɓar haihuwa ne domin taimaka wa 'yan uwana mata wajen haihuwa wa domin yaƙi da mace-macen mata da yara shahararrai. Haka kuma sun shaida cewa duk rana ta Allah suna fuskantar matsaloli a cikin aikin nasu. A nan matsalar da muke fama da ita shine babu isassun likitocin kaba haihuwa, sannan kuma muna da matsalar wutar lantarki kawai inji ɗaya gare mu wanda yake haskaka wajen haihuwa da kuma ɓangaren wurin da ake kula da marasa lafiya wanda ya yi tsanani. Duka da yake muna da fitilu wanda yake cajin wuta, amma duka da haka ba sa isa. Kiran da muke shine a ƙara ɗaukar ma'aikata musamman ma waɗanda suka samu horo da kuma kawo kawo sabbin kayayyakin aiki kamar gadon haihuwa da dai sauransu. Matan suna zo muna a makare babbar matsalar mu suna latti kafin su ta awon ciki. Akwai ma waɗanda suke zuwa a wata na takwas na cikin domin awo. Alhali kuwa awon ciki yana farawa ne tun watanni uku na ɗaukar farkon ciki wanda zai ba su damar su samu awo hudu da kuma yin allurar rigakafi akwai da yawa da suke zawa su yanki tikiti kawai a bangaren awon shararrai kuma a nan ma ba sa kammala awon wanda ya kamata mamar da kuma jaririn su samu waɗansu alluran rigakafi abin da yake kawo wa yara cikas kenan To an shirya wannan rahoto ne dai a nan ya mai a Ritu da kuma Maradi tare da ƙoƙarin Nafisa Adamu gungu Muhammad Dantani da kuma Muhammad da Maman. Da haka muka karshen shirin namu na yau. Amar da Adama Dawaki da ta tsara shirin da kuma Santawai da haɗa mana sauti Asmanu shi nake fatan a huta lahiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.